أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu saduwa a wannan yammaci na asabar takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na tara ga watan hudu miladiyya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marjayi adadin musa wali da ke wannan gari na lafai da ke jihar naija a tarayyar najeriya domin ci gaba da gabatar da karar darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan wanda kuma idan yan uwa ba su manta ba muna cikin tafsirin suratul nahl a yammacin jiya idan yan uwa ba su manta ba muna bayani game da hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisin al-bara ibn azib Allah ya kara mishi yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani game da makoma da kuma yanayin da kowane bawa zai tsinci kansa tun daga lokacin da ainihin wasu mala'iku suka zo ɗaukar rayukansa ransa har zuwa lokacin da za a tashi alkiyama har zuwa ainihin wasu makomansa. mun yi bayanin gaba ta farko a cikin hadisin shine gabar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani game da yadda mala'iku za su ɗauki rayukan muminai cikin nutsuwa cikin aminci cikin kwanciyar hankali cikin rarrashi da ainihin wasu kwantar da kai za mu shiga cikin gaba ta biyu gabar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani game da yadda za a ɗauki ran kafuri a lokacin da mutuwa ta rike shi Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa innal abdal kafir hakanan kuma bawa wanda ya kasance kafiri idan kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah idan ya kasance lokacin da yake ban kwana da duniya yana kuma fuskantar lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ika azala ce mala'iku za su sauko gare shi daga sama sudul wujuhi azala ce za su sauko masa da kan fuskoki ma'ahum masudun suna rike da ainihin wato kamar wani abu da aka yake kama da kugiya fajara su min umaddal basar ce za su zauna iya ganin sa kuma yajihu malakul mauti sannan mala'ikan mutuwa yazo hatta yajlisa inda ra'si azala ce har sai ya zauna a daidai kansa fa Kulu sai ya ce da shi ayyatuhan nafsul khabitha ma'ana ya ce wannan rai wadda take mummuna wadda take ma'abuciyar datti wadda take abarki ukhriji ila sakhatin min Allah wa ghadab ki fito ki tafi zuwa ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala da damuwarsa kala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa tafarraqa fi jasadihi sai wannan ran ya rabu da gangan jikin فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصف من الصف المبلول maza Allah ce haka za a dinga fuskar wannan kafuri kamar yadda ake fuskar gashi daga jikin fata wadda take jikakkiya wadda aka yayyafa wa ruwa fa ya'khudha mala'iku za su riki wannan ran fa idza akhadha yayin da suka riki wannan ran nasa lam yad'uha fi yadihi ba fata'ai mala'ikan da ya ɗauki ran ba zai bar wannan ran a hannunsa ba ko da kwatankwacin ainihin wato giftawar ido zala hatta ya ji aduha fi tilkal musuhi haka nan za su sanya wannan ran a cikin wani bakin kyalle wanda yake mai wari to zala wa ya kurudu min ka asin rihin jifatin wujidat ala haka za a wuce da wannan ran yana wari wani irin wari wanda ba a taɓa samun irinsa ba a doron Allah mazala ya ce fayar aduna biha haka za su tafi sama da wannan ran na wannan kafin fala ya murruna biha ala mala'in minan mala'ika babu wasu mala'iku da za a wuce da wannan ran ta wajensu illa qalu fa sai sun ce ma hadar ruhul khabith wannan wani irin rai ne mummuna wani irin rai ne wanda yake da wari haka fayaquluna sai mala'ikun da ke dauke da wannan ran ce fulanu bin fulan ai ran wani dan wani ne bi aqbahi asma'i allati kanu yusammuna hadi yusammuna bi hafi dunya za su ambace shi da suna mafi muni daga cikin sunayen da ake kiransa da su a duniya zana ce hatta yantaji ya ila sama'in duniya har sai sun je da wannan rangi zuwa saman duniya fa yustaftahu lahu su nemi a buɗe kofar saman duniya ka shiga da wannan ran fala yumtahu lahu ba za ya ce amma ba za a buɗe wannan kofar ba ثم قرأ رسول sallallahu صلى wa عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta fadin Allah madaukakin sarki la tufattahu lahu abwa lahu abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi al ma'ana su irin waɗannan kafirai din waɗanda so kasance fajirai Allah ta'ala da kansa yace la tufattahu lahum abwabus sama ma'ana ba za a taba bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna kuma sannan ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalija aljamal fi sammil qiyam har sai idan raƙumi ya shiga ta kofar allura inda ake zira tsare idan har raƙumi zai iya shiga ta wannan kofar ya fita to Allah ya ce irin waɗannan mutanen za su iya shiga aljanna Allah ya kare fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ma'ana ku rubuta sunansa da aikinsa a cikin littafin wutar sijjin fil ardi sufla a can kololuwar ƙasa fa tutraha ruhu farhan sai waɗannan mala'ikun su jifa da wannan ran nasa ثم قرأ sai manzo Allah ya ƙara karanta fadin Allah ta'ala wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama lallai dukkanin wanda ainihin wato ya shirka ga Allah ya haɗa Allah ta'ala da wani to zai kasance tamkar wanda yake faɗowa daga sama fa taqtafu ghayru sai tsuntsaye su biyo wannan naman jikinsa da ruhinsa gaba ɗaya suna tsaga suna cizon sa. ta hawi bihin rihu fi makanin sahiq haka iska za ta ɗauke shi ta jifa da shi a wani waje wanda yake mai nisa Allah ta'ala mu kare wannan kaɗan kenan daga cikin irin makomar wanda yake shirka ga Allah wanda yake fasiki yake ƙaryata manzannin Allah zai fuskanta tun a lokacin da ainihin wato aka cire sa. zai fuskanci irin wannan ƙasƙanci da wulaƙanci tun daga lokacin da za a cire nan, za a cire ransa cikin ƙasƙanci ana faɗa masa magana wadda take mara daɗin ji ya ayyatu annafsul khabisa ya ce wannan mummunan rai ma'abociyar datti kaga a sabanin mumini da za a ce ayyatu annafsul tayyiba ukhriji ila rahmatin min Allah wa ridwan ya ce rai ma'abociyar tsarki ma'abociyar kyau ki fito zuwa ga gafarar Allah madaukakin sarki da kuma yardarsa ita kuma wannan sai aka ce ayyatu annafsul khabisa ukhriji ila ghadabin min Allah wa sakhatih ke wannan mummunan wadda take kazama mai doyi ki fito zuwa ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala da fuskatar idan aka fito da ran haka za a sanya shi a kyalle wanda yake baki mai datti mai wari a tafi da wannan ran zuwa sama duk inda gungun mala'iku suka idan aka wuce da wannan ran za su kai wannan wani irin mummunan rai ne wani irin bakin rai ne wanda yake da doyi da Allah a yi gaba da shi a gaba da shi manzo Allah ya ce haka za a wuce da shi har fi zuwa saman duniya a za a nemi ainihin wato a buɗe amma ba za a buɗe musu idan ba a buɗe ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce a rubuta sunan wannan fajiri da aikinsa a cikin littafin sujje wuta ce wadda take a cikin ainihin wani kogo ne a cikin wutar jahannama wanda Allah ta'ala ya tanaje shi domin fasikai fajirai kafirai waɗanda suke fito na fito da da'awa bayan an rubuta sai kuma Allah ya sa a yi jifa da wannan ran ba ma za a iya mayar da shi ba a jifa za a yi da shi iska ta jifa da shi can gefe manzala ya ce fa tu'adu ruhu fi jasadihi idan aka yi jifa da wannan ran haka zai dawo ya shiga cikin wannan mutumin wa ya'tihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo masa cikin kabarinsa fa yujli zalihi su zaunar da shi zaune wa yaqulani lahu su ce da shi man rabbuka wane ne ubangijinka fa ya sai ya ce ha ha ma'ana la'adri ba za na ce zai ce bai sani ba fa kula ne na za su fara tambayar sa ma menene addininka fa kulu ha ha la'adri ma'ana sai ya fara yin kara ya kuma ce bai sani ba fa kula ne na ba za na ce zai su kara ce da shi ma hadar rajulun ladhi tafi fikum me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko zuwa gare ku a matsayin annabi a matsayin manzo fa ya ƙulu ha ha na aji zana ce sai ya ƙara ya ƙara ya ce bai sani fa yunadi munadin mina sama sai mai kira ya yi kira daga sama an kada ba. ma'ana Allah ta'ala zai ce ƙarya ke yi fa afrishuhu minan nan ku yi masa shimfiɗa ta a cikin kabarinsa waftahu lahu baban ila an-nar manzo Allah ce kuma Allah zai ce ku bude masa kofa tun daga kabarinsa har zuwa cikin wuta fa ya'tihi min harriha wa sumumiha haka zafin wuta da hucinta zai dinga zuwa cikin kabarin nasa wa yudayyaqu alayhi qabruhu manzo Allah ya ce kuma za a kuntata masa kabarinsa dama a kuntata kabarin yadda ya an mutum to shi mumini idan ya amsa Allah ta'ala sai sa a yalwata masa kabarin a buɗa masa a kuma yi masa kofa tun daga kabarinsa har zuwa aljanna kamshinta da sanyinta da daɗinta yana yana samun sa amma shi kafuri da bai iya amsa waɗannan tambayoyi ba Allah ta'ala sai ce ƙarya yake yi ku yi masa kofa tun daga kabarinsa har zuwa wutar jahannama ku yi masa shimfiɗa a kabarin da wutar jahannama shi kuma mumini an yi masa shimfiɗa ta aljanna shi kafuri za a yi masa shimfiɗa ta ainihin wato wuta Allah subhanahu wa ta'ala aka zai sa kuma abin bai masa haka sannan a kuntata masa kabarin a mafi shi matsewa irin wanda ba a taba yi wa wani abin halitta maza Allah ya ce hatta ta fihi adla'u har sai kasusuwan haka ƙarinsa sun saba waɗannan sun shiga cikin waɗannan rif sai yadda suke haka wasu suna kallon wasu idan aka matsa shi sai wasu su sai sun shiga cikin juna haka saboda tsananin yadda kasa za ka ainihin wato shi Allah ya kare zala ce wa ya ya'tihi rajulun qabihul wajhi sai wani mutumi mummuna wanda yake da fuska mummuna wanda ba shi da kyan gani zai yi zo masa qabihul yana sanye da tufafi muna na ke kuma ya rubu munkinur rihi kaza Allah ce zai kuma yana koyi yana wari fa sai wannan mutumin mummuna mai mummunar shiga mai wari ya ce da shi abshir shi ne maka bushara billadi ya so'ok da abin da zai bakanta makarai ya bata makarai ya saka a cikin damuwa Haga yau mukallabi kunta tu'ati ya ce wannan ita ce ranar da aka yi maka alkawari ranar bakin ciki ranar kunci ranar damuwa fa ya sai wannan mamacin kafuri ya ce da shi wa man anta wane ne kai فوجهك الوجه يجيء بالشر ce fuska ka mummunan fuska ce wadda ba ta zuwa da alkhairi fuska ka da sharri take zuwa waye kai ga yamu waye kai ba ni labari da lalace fa yaqulu sai wannan mummunan yace da shi ana amaluka alkhabith ce ai ni ne mummunan aikin ka da kai a duniya ni ne zunubin ka ni ne shirka ka ni ne safon ka fa yaqulu sai wannan mamacin yace rabbi la tuqimi ya Allah karkata da alkiyama rabbi la tuqimi ya Allah karkata da alkiyama domin tun daga nan ya san cewa makomarsa ba za ta yi kyau ba ya san cewa haduwarsa da Allah ba haduwa ce wadda take a basu ba haduwa ce wadda take a baki wadda ba zai so ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa yake roƙon Allah kar Allah ta'ala ya tayar da alkiyama wannan hadisi ne wanda yake ingantacce imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad nashi haka abu dawud rahmatullahi alaihi shi ma ya rawaito ta hanyar a'amash haka imam nasa'i da ibnu maja dukkanin su sun rawaito daga milhan bin alibin wato am daga albara ibn azib Allah ya kara shi wannan shine hadisin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake nuna mana yadda makoma za ta kasance ta kowane bawa tun daga duniya wanda ya aikata alkhairi ya yi imani ga Allah ya gaskata manzannin Allah ya yi wa Allah ta'ala da'a to ga yadda makomarsa za ta kasance cikin aminci cikin rayuwa wadda take mai daɗi tun a duniya da kuma rayuwa wadda take mai daɗi ta farin ciki wadda zai yi a lafiya haka da wanda ya kafa cewa Allah ya butulce ya ƙaryata manzanni shi ma manzon Allah ya bamu labarin yadda rayuwarsa za ta kasance cikin kunci da nadama da kuma ainihin wato da na sani da roƙon kar Allah ya tayar da alƙiyama saboda ya san haɗuwarsa da Allah ta'ala ba za ta yi masa kyau ba ya Allah ka kare mu ka ba mu makoma wacce take mai kyau ya Allah kada ka sanya mu daga cikin waɗanda za su yi nadama da dana sani a cikin abubuwan su ya Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda za su ƙi burin kin haɗuwa da kai za mu tashi fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله جل وعلا يتقبل الشيوع هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة سوى أن تنقى ba wani abu suke tsammani ba ba wani abu suke jira ba illa suna jira mala'iku su zo zuwa gare su domin ɗaukar rayukansu aw ya atiya amru rabbik ko kuma suna jiran al'amarin ubangijin ka ya riske su ma'ana tashin alkiyama kenan kamar yadda a farkon surar Allah ta'ala ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu kadhalika fa'ala alladhina min qablikum Allah ya ce kamar irin wannan abin da suke yi haka nan waɗanda suka gabace su su ma sun aikata irin wannan wa ma zalamahumullah amma da dai Allah ta'ala bai zalunce su ba a lokacin da ya halakar da su walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai su suka zalunci kawunan su ta hanyar kafircewa Allah ta hanyar karyata manzannin Allah da kuma nema wa kansu azabar Allah fa asabahum sayyi'atu ma amilu Allah ta'ala sai ce sai mummunan aikin da suka aikata ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suke izgiri na azaba ya lullube su ma'ana Allah ta'ala ya saukar musu da azaba ta inda ba su tunani ba ta inda ba su tsammani ba saboda mummunan aikin da suke aikatawa a rayuwarsu Allah masa cikin sarki ya ci gaba da mana bayanin irin halayya da ɗabi'a na waɗannan mushrikai waɗanda suke karyata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam suke fito na fito da addinin Allah duk irin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su ba su imani da su ba dukkanin wata mu'ujiza bal ma mafi girman mu'ujiza ita ce alqur'ani sun dauke shi a matsayin asatirul awwali ma'ana tatsuniyoyin mutanen farko ba su yarda cewa Allah ta'ala ne ya tsarkar ba ba su yarda cewa zancen Allah madaukakin sarki ba ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ta'atiyahumul mala'ika duk abin da suke yi ba wani abu suke tsammani ba suna jira ne mala'iku su zo ɗaukar rayukansu aw ya atiya amru rabbi ko kuma suna jira al'amarin ubangiji ya zo na alkiyama ma'ana duk irin hujjar da za a nuna musu ba za su kimani ba duk irin ayar da annabi zai zo da ita ba za su yarda cewa shi manzon Allah bane ba idan har da akwai lokacin da za su yarda shine lokacin da aka zo ɗaukar rayukansu lokacin da mutuwa ta zo suka fara dandanar azaba to a lokacin ne za su yarda da abin da manzon Allah yake faɗi amma matukar ba wannan lokacin ne yi ba Allah ce ba za su kafa yarda ba shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk da irin wa'azin da yake yi musu da irin ayoyin da yake nuna musu ba su imani ba har sai lokacin da aka yi badar lokacin da aka yi yakin badar an kashe manya-manyan kafirai irin su abu jihar irin su umayyah bin khalaf irin su usba bin rabi'a irin su shayba bin usba bin rabi'a da makamantansu bayan koran badar ta gaba an kashe waɗannan sanadidul kuffar din manya-manyan jagororin kafirai Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sa aka ɗibi gangunan jikinsu su gawon su aka je aka watsa a cikin tsohuwar rijiyar badar bayan an wayi gari washe gari da safa da hantsi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taso ya zo daidai bakin wannan rijiya. yana kira su ɗaya bayan ɗaya ya abu jahal ya utubatu bin rabi'a ya shaiba bin utubatu bin rabi'a hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abin da ku ya muku alkawari na cewa in kuka mutu akan shirka zai azabtar da ku za ku yi nadama za ku yi dana sani manzo Allah ya ce fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi ni na samu abin da ubangiji na yi min alkawari na cin nasara na cin galaba a kan yanzu Allah yake musu wannan tambaya sai sai na Umar Allah ya kara mishi da yake cewa ya Rasulullah ya za ka dinga yin magana da gangunan jikin da babu ruhi a tare da su ai ba za su ji ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kalli sayyidina Umar yayi dariya ce wallahi kai da kake kusa da ni ba ka kai su jin abin da nake faɗi ba ina fata an fahimta to sai malamai suka ce Allah ya dawo musu da ransu ne don ya kuntata musu ya bakanta musu da wannan magana ta manzon Allah manzo Allah ya ce inda Allah zai ba su dama amsawa za su ce lallai mun samu abin da kake mana alkawari a kai kun ga wannan ba su imani ba amma yanzu gashi ana tambayar su inda za a tambaye su su ba da amsa za su ce kwarai abin da ake faɗi gaskiya ne kun ga kenan abin da suke tsammani ya zo ya same su abin da suke tunani suke wa izini kuma ya zo ya same su da ka duk irin abin da za a nuna musu na aya ba zai yi tasiri a kansu ba kadai lokacin da za su iya imani shine lokacin da mala'iku suka fi ɗaukar ransu ko kuma lokacin da ainihin wato a aka tashi alƙiyama wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana ire-iren waɗannan maganganun nasu a gurare da dama cikin alƙur'ani Allah ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ika أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الله تعالى شيء هل ينظرون باوانا أبو سكي جرب إلا أن تأتيهم الملائكة فاشي ملائكو سزو دومين أين وتحوك الرايكا أو يأتي ربك فوكما أبنجزنك يزو معنا رانا القيامة كنا aw yahdiya ba'du ayati rabbik ko kuma waɗansu ayoyin ka su zo ma'ana alamun tashin alkiyama kenan sai Allah ya ce yawma yahdi ba'du ayati rabbik su sani duk ranar da suka fara ganin waɗansu ayoyi na ka suka fara ganin alamun tashin alkiyama la yanfa'u nafsan imanuha da ɗan imanin wata rai ba zai yi mata amfani ba lam takun amanat min qablu wadda ta kasance a baya ba ta imani ba aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma bata yi wani aikin alkhairi ga ta ba Allah ya ce qul intaziru ka gaya musu ku yi ta jira zauna fi ta jira inna muntadirun mu ma za mu jira tare da su kun ga anan Allah subhanahu wa ya faɗa irin abin da ainihin wato suke jira shine har sai sun ga abu kiri da muzu sai sun ga abu a zahiri sannan za su imani amma matukar ba su ga abu a zahiri ba to ba za su taɓa yin imani ba da haka Allah ta'ala ta ce ka zalika fa'alan ladina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su su suka aikata su ma sun yi fito na fito da addinin Allah sun karyata manzannin Allah kuma sun yi imani da Allah haka aikinsu yake haka shirkar su take iri ɗaya? haka suke kamanceceniya da juna wajen sako kuma ba su farga ba ba su yi imani ba sai lokacin da azaba ta zo musu a lokacin suka imani lokacin da kuma imanin nasu da ya yi ainihin wasu tasiri gare su da aka anan da da Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Allah yana kwantar masa da hankali ne Allah ta'ala yana tausarsa don ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa ya daina damuwa game da ƙaryata shi da suke yi ya daina damuwa game da fiskanin wani makirci da suke kullawa idan sun yi wannan ba a kansa aka fara yi ba waɗanda suka gabata ma sun yi wa annabawarsu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik idan har sun karyata ka sun ce karya kake kai ba manzon Allah bane ba ba Allah ne ya aiko ka ba to ka sani waɗanda suka gabace ka ba daga cikin manzanni al'ummatanka sun karyata su sun ce da su makaryata ne sun ce su ba manzannin Allah bane ba ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir Allah ce sun zo musu da hujjoji waɗanda suke bayyanannu da kuma ainihin wato littafi wanda yake mai haske haka Allah ta'ala ya fara cewa wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa thamud ka sani ya rasulullah idan shawa sun karyata ka to gabanin mushrikai sun karyata annabi nuhu mutanen annabi nuhu sun karya shi haka adawa sun ƙaryata annabi hudu haka dawa sun ƙaryata annabi salih wa qaumu ibrahima wa qaumu lut haka nan mutanen annabi ibrahim shi ma sun ƙaryata shi haka nan mutanen annabi lutu su ma sun ƙaryata annabi lut wa ashabu madyana haka mutanen birnin madiyana su ma sun ƙaryata annabi shu'aib wa kuzziba musa haka musa ma da yaji an ƙaryata shi Allah ce fa amlaytu lil kafirina haka ni kuma shirya nayi shiri na tanadin azaba da hukuma ga kafirai sun kuma Allah ya ce sannan sai na rufe su ruku wanda yake mai tsanani fa kai fa kana na ce ka tambaye su yaya azaba suka ɗanɗane ta in ga kenan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kadai aka karyata ba duk annabawan da suka gabata matuƙar Allah ya tura annabi zuwa ga al'umma sai an samu waɗanda suka karyata wannan annabin daga cikin mutanensa Allah ta'ala ce kazzabat qablahum qawmu nuh wa 'ad wa thamud wa thamud wa 'ad wa fir'aun fil awtad Allah ta'ala ce kazzabat qablahum qawmu nuh ka sani lalle gabanin mutanenka mutanen annabi nuhu sun karyata shi wa adun haka adawa sun karyata annabi hud wa fir'aunu zul autat haka fir'auna ma abokin tara ko shi ma ya karyata annabi musa wa samudu haka samudawa sun karyata annabi salih wa qaumu lutin haka mutanen annabi lutu shi ma sun karyata shi wa ashabul aika haka mutanen aika su ma sun karyata annabi shu'aib ulaika al-ahzab Allah ya ce waɗannan rundunoni ne na kafirai tawaga tawaga ce ta mushrikai waɗanda aikin su da ɗabi'a su iri ɗaya ne shine karyata annabawan Allah da ya fito na fito da addinin Allah sai Allah ta'ala ya ce wa in kullun illa kazzaba ar-rusul kowaɗanne al'umma daga cikin waɗanda muka ambata Allah ta'ala ya ce sai da suka karyata manzan da aka tura musu fa haƙa iqab kuma haka azaban mu ta tabbata a kansu da aka manzan Allah ya kwantar da hankalinsa duk jayayyar da suke yi suna yin jayayya da shi ne akan gaskiya shi yana kan gaskiya su suna jayayya da shi akan karya, sun san kuma abin da suke kira da shi karya ne sun kuma san cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira da shi gaskiya ne da aka jayayya ce kawai suke yi akan ƙarya shi yasa Allah ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa na kafaru babu wanda yake jayayya da ayoyin Allah face waɗanda suka kasance kafirai fala ta taqallubuhum fil bilad Allah ce kada ka rudu da kai kawan da suke yi kada ka ji damuwa don mun musu arziki kada ka ji damuwa dan suna cikin wadata kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim Allah ta'ala ya ce gabannin su an samu mutanen annabi nuhu sun karyata shi haka an samu waɗansu tawagogi na mutane waɗanda suka karyata annabawansu Allah ya ce wa hammat kullu ummatin bi rusulihim haka kowace al'umma take himmatuwa wajen ƙaryata manzanninsu li ya hudu wa jadalu bil batil haka suke rikar karya suna yin jayayya wanda take ta ƙarya li yudhidu bil haqq domin su fice hasken gaskiya da annabin ya zo da shi fa aqadtuhum haka nan kuma azaba mu ta rike su fa kaifa kana iqab Allah ce ya ya azaba ta kasance ka tambaye su in za su iya bada labari idan ka haka alkamarin Allah subhanahu wata'ala yake duk wanda ya karya ka Allah akwai lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai zo Allah ta'ala zai ainihin wato rike shi gwargwadon wannan karyar da ainihin wato yayi sai Allah ya ce wa ka kazalika haqqat kalimatu rabbika ala na kafaru haka nan kalma ta gaskiya ta ubangiji ta tabbata akan waɗanda suka kafirta annahum ashabun nar lalle sun kasance ɗan wuta ne Allah Allah ta'ala ya kare idan haka sai Allah ta'ala ya ce wa ma zalamahumullah amma ku sani duk irin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa waɗannan mushrikai duk irin ukubar da Allah yayi wa waɗannan kafirai Allah ta'ala bai zalunce su ba domin ya saukar musu da littattafai ya aika musu da manzanni sun yi musu gargaɗi sun yi musu wa'azi sun bayyana musu gaskiya sun kuma nuna musu karya domin su bi wannan gaskiya ɗin su kuma kyanin karya amma sai suka yi girman kai suka yi fito na fito da wannan da'awa suka juya wa annabawan baya da haka Allah ta'ala duk abin da ya musu na azaba bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimun sai dai su suka zalunci kansu da kansu ta yadda suka karyata manzannin Allah suka saba umarnin Allah kuma suka ƙi karɓa addinin Allah babu zaluncin da ya wuce kana ƙin gaskiya kana ganin gaskiya ka ƙi ta karɓa wannan shine zaluncin da ya fi kowane zalunci girma kuma shine zaluncin da ya fi kowane zalunci muni ya shine zaluncin da ya fi kowane zalunci samar da mummunan makoma da haka Allah ya ce wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun da ɗai Allah ta'ala bai zalunce su ba sai dai su suka zalunci kansu da kansu su suka ƙaryata manzanni suka ƙaryata Allah suka neman wa kansu azaba shi yasa duk ire-iren su zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan musu da nau'ikan azaba iri-iri kowanne an rufe shi da azaba ne gwargwadon kafircinsa gwargwadon laifinsa gwargwadon ƙetare, iyakarsa shi yasa za ka gani ba wai irin azaba ɗaya Allah ya ke yi wa waɗanda ya halakar ba a kowa ana mishi azaba ne gwargwadon kafircinsa gwargwadon laifinsa shi yasa Allah ya ce fa kullun akadna bi dhanbi ko waɗanne al'ummatai daga cikinsu mun rike su ne gwargwadon zunubin su fa minhum man arsalna alayhi hasiba Allah ce daga cikinsu akwai waɗanda muka tura wa iska guguwa ta halakar da su ta kashe su gaba daya wa minhum man akhadhathu sayha daga cikinsu kuma da akwai waɗanda muka rike su da tsawa irin wadda ake yi in an yi ruwa ita muka tura musu ta dinga rusa jikunansu suna yin bindiga suna fashewa Allah ya ce wa minhum man asafna bil ard daga cikin su da akwai waɗanda muka sa kasa ta rufta da su kasa ta bude suka fada muka mayar muka rufe wa minhum man agrafna Allah ya ce daga cikin su kuma da akwai waɗanda muka dulliyar da su a cikin ruwa muka yi musu lumbu lumbu shigo shigo ba zarfi shine fir'auna da mutanen aka buɗa musu hanya sai da suka je tsakiya Allah ta'ala ya sa ruwan ya haɗe shine wa min umman afraqna daga ciki da akwai waɗanda muka jalmiyar da su a ruwa suka mutu wa ma kana Allah liyadhlimahum amma da kai duk irin waɗannan nau'ika na azaba da Allah ya musu bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai su suka zalunci kansu da kansu Allah ta'ala ya ce wa hafa bihim ma kanu bihi yastahzi'un haka nan abin da suke yi wa irkini ya zo ya lullube su alhada hada bihim minal al'azab al'alim ba na mun lullube su da azaba wadda take mai raɗaɗi irin azabar da suke izgili suna cewa a yi musu dukkanin annabawa za ka ga cewa suna yi wa annabawan mutanen su ne musu izgili azabar da ake cewa Allah ya tanadi suna cewa a gaggauto musu da wannan ainihin wato azabar wa qalu ajjalla la qabla yawm hisab haka suke faɗa mutanen annabi Suleiman suke cewa suke faɗa cewa ka gaya wa ubangijin ka ya gaggauta mana ka san mu na azaba tun kafin ranar alkiyama wannan izgili ne da fito na fito da Allah haka mutanen annabi Salihu alaihi salam su ma sun yi irin wannan izgili fa aqaru naqata wa tawa an amri rabbikum wa qalu ya salihu itina bima ta'iduna in kuntum min al-mursalin Allah ce sai suka soke tabuwar da aka ce kar su soke tabuwar da aka ce hadhihi naqatullahi lakum aya فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فأما سيسوك kuma كما ce يا كي سالبو a zo mana da duk abinda aka ga dama na azaba in har da ta kai manzon Allah ne ai mana azabar a duniya kar a daga mana kafa kaga wannan kirkiri to hatta qurashawa su ma sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan izgili din da irin wannan kafa wa in kana hadha فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب suna cewa ya Allah ya Ubangiji in har abinda Muhammad yake kira a kansa gaskiya ne kai ka saukar da shi fa amtir alaina ijaratan min sama to ya Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama shine zamu yadda cewa daga shi manzon ka ne a wajina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba wadda take mai radadi sai Allah ta'ala yake cewa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun su sani ba wani abu ne ya hada Allah ya azabtar da su ba sai dan kana rayuwa a cikin ya Rasulullah kuma ba wani abu ne ya hana Allah ya musu azabar da suke nema ba sai dan a cikin mutanen da akwai waɗanda suke istighfari shi yasa manzon Allah sayyidina Umar Allah ya tsara mishi yadda wata ran yake wa mutanensa wa'azi yake cewa ku sani Allah yana dab da saukar muku da azaba ba wani abu ne ya hana Allah ya saukar muku da azaba ba illa abubuwa guda biyu ɗaya ya tafi yanzu saura guda biyu kuke da shi ce na farko shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa Sallam? ba yadda za a Allah ta'ala ya saukar wa da al'umma azaba manzan Allah yana cikin su ce abu na biyu manzon Allah yanzu ya bar duniya ce abu na biyu kuma shine istighfar neman gafara ce Allah ba zai taba saukar muku da azaba ba matuƙa kuna neman gafara da aka ku tabbatu wajen neman gafara sai Allah ya kawo muku sauki shi sa sai da Umar yake cewa wallazi nafsi bi yadihi law nazala sa'iqatun min as-sama ma usiba mustakbirun shi na rantsi da wanda raina yake hannunsa da Allah zai saukar da tsawa daga sama to da ba za ta samu wanda yake neman gafarar Allah wanda yake nuni akan kenan babu wata mafita ga bawa a duk lokacin da ya tsinci kansa a halin tsanani face neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala matukar bayi za su nemi gafara to Allah zai cire su daga dukkanin ukubar da suke fuskanta Allah zai cire su daga dukkanin musibar da suke fama da ita kuma Allah zai sauka musu da albarka da arziki ta inda ba su tsammani ba shi Allah ta'ala yake faɗa mana akan harshen annabi Nuhu alaihi salam lokacin da yake yi wa mutanen sa wa'azi fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ce fa qul tastaghfiru rabbakum kuma kace da su ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara domin Allah ya kasance mai gafara ne mai karɓar tuba ne idan kuka nemi gafara din ya karɓi tubanku yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara Allah saukan muku da ruwa mamako daga sama ruwa kamar da bakin ƙarya wanda yake amfanarwa ba wanda yake cutarwa wa yumjidukum bi amwalin wa banin kuma Allah zai karfafe ku da tarin dukiya za a ba ku dukiya mai yawa za a sanya wa kasuwancin ku albarka wa banin kuma za a ba ku ƴaƴa za ku dinga haifar ƴaƴa waɗanda suke masu albarka wa yaj'al lakum jannatin kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya gonakin ku su yi kyau su yabanya mai kyau ku samu amfani mai kyau wa da lakum al'hara kuma zai sanya muku koramu waɗanda za ku dinga amfani da su wajen noma da samun arziki ko da ba a lokacin damuna ba kun ga wannan amfanin istighfar kenan matukar bayi za su dinga istighfar suna neman gafara to Allah zai rayar da su rayuwa wanda take mai daɗi wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاع الحسنة ويؤتي كل ذي فضل فرح حكى عن نبع الهوى الشعيب يتجاه ومتعنسة يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يا قوم تعالينا قل يمدع فرر أبنجدكم كما كتوبة إذ بريش يمتعكم متاع الحسنة zai rayar da ku rayuwa wadda take ta jin daɗi rayuwa wadda take mai kyau ila ajalin musamman zuwa wani ajali wanda yake sananne wa yu'ti kullu dhi fadlin fadla kuma Allah zai bawa kowane ma'abocin arziki arzikin sa Za ka mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ba mu mafita a cikin halin da muke ciki ya sauka mana kuncin rayuwar da muke fama da shi da Allah ta'ala yake cewa wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai abin da suke yi wa izgili na azaba ya lullube su azabar da suke nema a yi musu sai Allah ta'ala ya sokan musu kamar yadda Allah yake faɗi kuma irin azabar ce za ta same su ranar alkiyama har a tuna musu irin izgilin da suke yi a duniya suna cewa a zo musu da ita hadhihi narun lati kuntum biha tu'adun wannan ita ce wutar da aka yi muku alkawari wadda kuke ainihin wato roƙon cewa a kawo musu ita tun gabanin maku musu وقال الذين أسقطوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ما مدوكين التركية قبل الشيوى وقال الذين أشركوا haka nan kuma waɗannan masu shirka ɗin waɗanda suka kafurta suka ci gaba da cewa Lausha Allahu الله ما عبدنا من دونه ما من شيء أي بعد بان الله يا صوبا da ba mu haɗa shi da komai a wajen bauta ba da ba mu shirka ba na hannu wala aba'una da mu da iyayenmu da suka gabata wala haramna min dunihi min shay kuma da ba mu haramta wa kawunan mu waɗansu abubuwa ba bacin abin da Allah ya haramta mana kadhalika fa'ala alladhina min qablihim Allah ce kamar haka ne waɗanda suka gabace su su ma suka aikata suka faɗi irin wannan magana fa hal ala rusul illa al balagul mubin Allah ya ce shin akwai wani abu akan manzanni ne da ya wuce su isar da sabon da Allah ya turo su da shi ibn kafir rahmatullahi alaihi yake cewa a nan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da yadda mushrikai suke ruduwa da shirkar da suke yi da kuma yadda suke bayar da uzuri wanda yake na ƙarya suna fakewa da ƙaddara akan cewa ƙaddara ce ta sa suke yin shirka Allah ya ƙaddara za su yi shirka da Allah bai ƙaddara ba ba za su yi shirka ba don haka tun da suka yi shirka Allah bai azabtar da su a duniya ba hakan ya nuna Allah yana so su yi shirka da shi ya sa ya basu wannan uzuri ne suke bayarwa wanda yake ainihin wato na ƙarya shi ya sa suke cewa in sha Allah ma abadna min dunihi min shay'in نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ma'ana da Allah bai so ba da mu da iyayenmu ai ba za mu bauta wa gumaka ba ba za mu shirka ba kuma da Allah bai so ba ba za mu haramta wa kanmu waɗansu dabbobi ba domin sun haramta ainihin wato kansu waɗansu dabbobi kamar ainihin wato baha'ir da asawa'ir da wasa'ir da waɗansu daga ciki nau'ikan dabbobi da suka haramta akwai dabbar da ake kiranta ainihin wato baha'ir idan aka ce baha'ir da kuma wata dabba da ake kira sawa'ir da kuma waɗanda ake kira alwasa'ir nau'in dabbobi ne daga ciki da akwai a dabbar da mata suka biyo misali raƙuma ce da mutum ko saniya ce da kai sai ta haifi namiji bayan ta haifi namiji sai ta haifi mata kamar guda uku to wannan namiji sai a ce ba wanda zai ci sa na gunki ne shi ake kira ainihin wato as-sahiba as sahiba sannan da akwai ainihin wato a baha'ir shi ne raƙuni wanda za a ajiye shi ya zama bujimi, ya dinga bin raƙumaye mata yana saduwa da su sai ya kai adadin waɗansu raƙuma misali a ce ya sadu da raƙuma guda ɗari sai a ce to wannan shi ma na gumaka ne haramun ne ainihin wato a ci ina fata a ko kuma abin da dabbobi suka haifa na ainihin wato maza ai ba kan ce a ce idan dabba ta haifi namiji wannan khalisatan li dhukurina maza ne kaɗai za su ci wannan dabba mata ba za su ci ba to duk irin waɗannan abubuwan da suka haramta wa kansu suka ce da Allah ta'ala bai so ba ai da ba su shirka ba kuma da ba su ainihin wato haramta wa kansu irin waɗannan abubuwa ba to Allah subhanahu wa ta'ala sai yake inkarin abin da suka faɗa yake cewa kazalika fa'ala alladhina min qablihim haka nan waɗanda suka gabace su su ma sun faɗi kwatankwacin irin wannan fa an ala rusuli inna al-balagh mubin kuma ku sani ba wani abu ne ya wajaba akan manzanni ba face su isar da ainihin wato abin da Allah ya aiko su shi duk wani manzo Allah ya aiko shi kuma ya isa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت manzannin da Allah ya turo aka suka dinga wa'azi suna nuna wa mutanensa hanya tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka duk abin da suke ainihin wato faɗi ƙarya suke yi duk wani manzo da Allah ya aika ya isar da saƙo shi yasa Allah ta'ala yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aika gabaninka daga cikin manzanninmu a ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu shin akwai wani abun bauta da muka ce mutane su bauta wa bacin Allah da har waɗannan za su ce da sha Allah kuma abadna min dunihi min shay ai babu wani annabi da aka tura wa mutane face ya umarce su da bautar Allah shi shi kadai face kuma ya hana su bautar wani Allah sai sa Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aika wa kowace al'umma manzo kowane zamani mun tura musu manzo a nihbudullah a wajen tsagot muka umarce su da su bauta wa Allah su kuma ainihin wato ƙauracewa waɗanda suke ba Allah ba da ka duk wani manzo da Allah ta'ala ya tura ya isar da ainihin wato irin wannan ainihin wato safa babu wani manzo da ya hana mutanen bautar Allah ya ce su bauta wa wani sai dai ya hana su bautar wani Allah ya ce su bauta wa Allah da haka irin wannan maganar da suka faɗa wasu sun faɗa gabaninsu shi sa Allah ta'ala yake cewa sai yaqulul ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala ababuna kuma waɗanda suka kafirta dama za su faɗa tun kafin lokaci ya Allah ya bamu labarin za su faɗa ina fata an fahimta shi sa Allah ya ce sayaqulul ladina ashraku muna nan da ku dandan waɗanda suka kafirta za su ce law sha Allahu ma ashrafna wala aba'una ai da Allah bai yarda ba da bane shirka ba mu da iyayenmu wala harramna min shay'in kuma da ba mu haramta wa kanmu komai ba sai Allah ce kazalika kazzaba alladina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su su ma suka karyata manzanni hatta ba ba'sana har sai da azaban mu ta je musu قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا كتنبيه شو كنا ده wani ilimi da ya faɗa ka ku fito da shi magani kuna da wata hujja da ta ce Allah ya so ku yi shirka inda akwai ku kawo magani idan ka Allah ta'ala ce in in tattabi'una illa dhann ba wani abu suke yi ba face zato da haka Allah ya faɗa dama za ka kun ga anan wannan ayar kaɗai ta isa ta nuna mana tsabagen karyar waɗannan mushrikan tsabagen domin Allah ya ba da labarin ga abin da za su faɗa inda da gaske ne suke kafircin ai sai suke faɗa su ce to bari mu kalle Qur'ani tunda Qur'ani ya ce za mu faɗa to bari mu yi shiru mu ki faɗa ina fata an fahimta amma sai Allah ya matsa su ya tilasta sai da su kaga mai rabo a cikin su wannan kadai ya isa ya tabbatar masa da cewa lalle Qur'ani da Allah ne tunda gashi ana ba da labarin wani abu wanda zaɓi ba su kai ga yin ba an ba da labarin zaɓi kuma wannan ba da labarin bai hana su yin wannan ba wanda yake nuna maka cewa lallai man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan murshida duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ba wanda yake fatar da shi haka nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fata babu wanda yake shiryar da shi da haka Allah ya ce zalika fa'alul ladina min qablikum kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka aikata lafazin zalika zalika malamai suka ce ismul ishara ne ya'udu ila ishrakihim yana komawa zuwa ga wannan shirkar tasu wa tahrir wa tahrimihim lima ahallahu Allah ta'ala da kuma yadda suke haramta wa kansu abinda Allah ta'ala ya haramta musu da haka wannan kazalika ɗin suna ne da yake nuni akan wannan shirkar da suke yi cewa waɗanda suka gabace su sun yi irin ta haka yana nuni a bisa ga abin da suka haramta wa kansu cewa waɗanda ainihin wato suka gabace su su ma sun haramta wa kansu irin wannan abu da haka Allah ya ce fa hal ana rusuli illa al-balagh mubin shin akwai wani abu wanda yake wajibi akan manzanni face abin da Allah ya ba su sako na isarwa kuma dukkanin manzanni sun riga su isa abin da suke iyawa kadai shine su yi wa'azi amma karɓar wa'azin wannan na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi sa Allah ke gaya wa annabi laisa alayka hudahum walakin Allah ya'ti man yasha ka sani kai fa baka da ikon shiryar da su shiryar su tana wajen Allah madaukakin sarki innaka la ta'ti man ahbabta walakin Allah ya'di man yasha kai ba ka da damar ka shiryar da wanda kake so sai dai Allah shine yake shiryar da wanda ya ga dama wanda yake so da ka dukkanin wani annabi isar da sabon shine abin da yake wajibi a kansa inna ma anta munzir lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kai abin da yake wajibi a kanka ya rasulullahi kawai shine inzaku kai wa'azi amma ka janyo su ka daidai din wannan ba naka bane ga ashe kenan Allah shi yake da ikon shiryar da wanda ya ga dama inna Allah ya'di man yasha shi yake shiryar da wanda ya ga dama da zuwa ga tafarki madaidaici to amma a wani wajen sai Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim hakika kai ya rasulullahi kana shiryar da mutane da zuwa ga tafarki madaidaici nan kuma an ce innaka la tahdi man ahbabta sai kuma an ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض على إلى الله تسير الأمور sai abin eh ban sai na bayani a haka sai mu ga kamar da akwai cin karo nan an ce kana shiryarwa zuwa ta farki madaidaici nan kuma an ce ba ka shiryarwa Allah shi ne wanda yake shiryarwa sai malamai suka ce babu cin karo babu iskari a cikin ayoyin ita hidaya iri biyu ce akwai hidayatul irshad hidaya shiriya ta nusar da mutum ta yi masa wa'azi ta jan hankalinsa akwai kuma Hidaya su taufe shiriya ta dasar da mutum ya tabbatu akan wannan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin hidaya ne irshadiyya yana wa'azi yana nuna wa mutane tafarkin amma bin tafarkin wannan kuma hidaya ce taukaitiya ba wanda yake yi sai Allah ina fata an fahimta da aka hidaya irshadiyya da ni da kai da kowa da kowa duk muna yi tunda muna umarni da kyakkyawa muna hani da mummuna amma mu jawo mutum dole sai ya yi imani mu janyo mutum mu turfa shi sai ya daina aikin sako ba mu da wannan ikon Allah ne yake ina fata an fahimta da aka hidaya ɗin iri biyu ce manzo Allah yana shiryar da mutane ne zuwa farki madaidaici ta hanyar nuna musu ayoyin Allah ta hanyar yi musu wa'azi ta hanyar yi musu gargadi. amma ɗora su akan tafarkin su yi imanin su yi aiki na garin wannan babu wanda yake yi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce walakin Allah aji man yasha sai dai Allah ta'ala shi ne wanda yake shiryar da waɗanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici sai Allah ya ce ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وبنجي تعالى شيء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا kuma حقيقة tabbas mun أيكا وقوة الأمة لن أيكي ma'ana kowace al'umma mun tura mata manzo wanda zai kiraye ta zuwa ga addinin Allah ya kuma nuna mata yadda za ta bauta wa Allah a ni'budullaha domin su bauta wa Allah shi shi waji wajtanibu taghut su kuma kafirce ko su nisanci taghutu faminhum man hadallah daga cikinsu da akwai waɗanda Allah ya shiryar da su suka karfi wannan da'awar ta annabawa suka yi imani suka kaɗe ta Allah kuma suka bauta wa Allah wa minhum daga cikinsu kuma man haqqat alayhi dhalala da akwai waɗanda bata ya tabbata a kansu waɗanda ba su imani ba waɗanda Allah bai shirya da su ba fasiru fil ardi Allah ya ce ku yi yawo a kan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku ga yaya makomar waɗanda suka ƙaryata manzanni ta kasance ku ga yaya Allah ta'ala yi da su yaya Allah ta'ala ya halakar da su insha Allah ta'ala a yammacin gobe za mu tashi fashin baki akan wannan aya da kuma bayanin da malamai suke akan tafsirin da kuma misalai na irin waɗanda Allah ta'ala ya ce a yawo domin a ga makomasu a ga ƙarshen ƙarya ta Allah da annabawansa da suka yi abin da na faɗa dai Allah ta'ala ya kamu aladan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min da kuma yafe mana baki daya muna ƙara tuni game da asusun mu na marayu har yanzu dai babu wani labari har yanzu babu wani labari na cewa a zaune ko bai ƙara su ba bai fara so ba amma dai ga malam sala ina tunanin malam sala mun samu dubu hamsin kuwa har yanzu ba labari ko to da Allah idan ba za mu iya ba mu ce ba za mu iya ba har yanzu ashirin da wani abu har yanzu dubu ashirin da wani abu yau muna kafar ga wata ramadan idan ba za mu iya ba mu ce ba za mu iya ba an fahimta ai kada mu tawahalar da kanmu ni ne ta baba su ina surutu ko kuma yana shiga ta kunnan da mai fita ta kunnan abu kowa ya kurmushe aljihunsa in ka kurmushe aljihunka ka hana kai ma sai mu roki Allah ya hana ka wallahi ai gaskiya ne Allah yana bayarwa ne dan a baya ba wai yana bayarwa ne dan a hana ba Allah za mu dinga addu'a duk wanda yake da shi ya hana sai mu roki Allah ya hana shi kun san dai addu'ar mai azumi kuma dai ni dinnan da kuke gani na waliyi ne in dai na roƙa sai Allah ya amsa in kuma da sai na tuna muku shekara biyar da suka wuce amin yi irin wannan ta ba batun mara tsala ba haka ba mun yi irin wannan ta ba ba shekara biyar na zo nan na yi ta masifa ina to aka yi mun zuru na ce to ko ku bayar ko ku bayar in Allah ya yarda sai mun yi abin da muka yi alkawarin zami kuma Allah ya yarda muka yi Allah ya gafarta wa ɗan uwa malam shi su yana nan a zaune da muna ba da rahoto ya ce wallahi malam da ma ka faɗa ka ce in Allah ya yarda sai an yi kuma Allah ya yarda an yi da haka yanzu wallahi in kuka kai ni bango zan ce to ya Allah duk wanda ya hana ba zan ƙara ba zan ƙara ba da Allah a yi haƙuri inda za mu yi wa kanmu haraji kamar yadda aka yi a bara mai dubu ɗaya ya yi alkawari a rubuta mai dubu biyu mai dubu biyar za ku yi mamakin abin da za mu tara daga nan zuwa lokacin da za mu distribution abin da za mu ba wa yara inda za mu sa wa kanmu haraji mu ce duk ranar da za mu zo tafsiri kullum za mu ajiye naira hamsin ko za mu ajiye naira ɗari kar mu sa da yawa naira ɗari ko naira hamsin ba za ka gagare mu a kullum ba wallahi tsawon waɗannan farajin za mu yi mamakin abin da za mu tara amma wani gani yake naira hamsin ta yi kaɗan ba zai ba da naira hamsin ba bari ya jira sai ya samu dubu ɗaya dubu ɗaya kuma tana zuwa wata buƙatar ta zo sai ya manta da yara da aka mu hakuri mu daure mu yi wa Allah alƙawari kullum za mu donation 50 naira ko 100 naira ko kuma a'a mu alƙawari daga nan zuwa lokacin da za a rufe asusun zan ba da dubu ɗaya ko zan ba da dubu biyu gwargwadon iko ne yau cikin su satin min sa'afi wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah so da haka da Allah a daure sai an daure shi aikin alkhairi sai an daure ina faɗi ina karawa wallahi wasu daga cikin mu duk ibadar da zamu Allah ba zai karba ba wannan abin da zamu za mu sa mu rayu farin ciki shi Allah zai karba da yawa haka ne amma ba mu sani ba da yawa mutum zai karar da rayuwarsa yana ibada yana bauta yana aiki na gar Allah ya ci karba amma sai ya zo ya yi wani abu kan kankani wanda zai raina a wajen Allah kuma abu ne babba maza Allah ya ba mu labarin wadda ta karar da rayuwarta wajen bariki ta karar da rayuwarta a karuwanci ƙarshe ta zo rijiya ta ruwa ta sha ta ga kare a gefen rijiya yana lasa ƙasa saboda kishirwa ta ɗebo ruwan ta zuba masa a takalminsa ya sha ta tafi manzo Allah ya ce sanadiyar wannan ɗan shayar da karen da kai Allah ya yafe maka laifin da ke gaba ɗaya tsawon rayuwarsa na karuwanci kare fa dabbar da Allah ya fi so fiye da kowa to sai ka tuna kai maraya za ka sanya wa farin ciki da naira hamsin ko naira ɗari da za ka bayar maraya Kan adam mai daraja a darajar ma wanda ya fi kowa daraja a wajen Allah shi ne maraya shi za ka sanya wa farin ciki da naira ɗari ko dubu ɗaya da za ka dole wallahi sai Allah ya karɓa su da aka da Allah mu yi haƙuri mu daure shi aikin alkhairi irin wannan musamman kullum za a ce kawo kawo sai an daure inda ake kuna yin motsin da ya kamata da ƙila tun ranar da muka kafa asusun aka buɗe shi ana tashi daga karatun an rufe kenan saboda za a samu abin da aka samu ɗazu nake ganin tafsir malam kabiru ban bala'i yana an ba shi listin waɗanda suka taimaka da asusun marayu mutum ɗaya ka ya ba da naira miliyan ɗaya mutum ɗaya ka ya ba da 500,000 mutum ɗaya ya ba da 200,000 amma muna sai dai a samu wanda zai ba da naira goma sai dai a samu wanda zai ba da naira biyar kuma yana da halin da zai ba da fiye da haka talakawa iri na irin sun haɗa wannan mai naira ɗari wannan ɗari biyu wannan dubu ɗaya abin da ake calculation an haɗa da dubu ɗaya ɗari biyar ɗari biyu an ta da kuɗi naira dubu ɗari biyar da tasa'in da biyu da wani abu da irin naira hamsin naira ɗari dubu ɗaya ɗari biyu ɗin nan to amma mu har yanzu tun daga ranar da aka fara karatu ranar biyu ga wata har yau takwas ga wata dubu ashirin da wani abu muka iya ko ni zan iya bugar kirji da ba da dubu ashirin da biyu da wani abu ballanta na yawan munan gaba ɗaya mun doshin mu ya kamata a ce wannan ya ɗan zama kamar abokin ya a gare mu yaran nan in mun yi su kanmu in mun yi musu kanmu muka yi wa ba wanda in za a ce gashi ya yi wa maraya ki Allah ya Allah ya yi wa a'a kanka kai wa benefit ɗin kanka zai dawo za mu mutu ƴaƴanmu za su tsinci kansu a irin wannan halin da waɗannan yaran suke tsinci kansu a ciki akwai damuwa akwai takaici a ce ‘ya’yanka an wayi gari babu kai kuma a rasa waye zai musu fitar da rasa ranar sallah ina tunawa shekarar farko da muka fara irin wannan program din a masallacin nan a nan wajen wata baiwar Allah ta tsaya tana kuka na murna da farin ciki baban yaran ya mutu wajen shekara bakwai ba a taɓa samun wanda ya ba su zare ba ba a taɓa samun wanda ya ba su shinkafa ɓalli ɗaya ba sai a wannan karan a wannan masallacin aka kira su aka ba yaran ta gaba ɗaya yaran da za su ranar sallah aka ba su abincin da za su za a gafa musu ranar sallah yanzu wannan bai sai samu muku farin ciki ba shekara bakwai da mutuwar baban yaran marayu ne su hudu amma kafin shekara bakwai ku kuka sa musu farin ciki har su kana kuka da jin daɗi wannan bai sa abin alfahari ba wannan ba zai sa Allah ya gafarta mana zunuban mu a cikin baki ɗayan mu ba so ka ya kamata mu sani aljanna nan jiya mun gama magana aljanna ana murna ana dariya ana shewa wallahi sai mun cire abin da muke so mun bayan za mu kama aljanna lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun aljanna ba sai kun bayar da abin da kuka fi so fiye da komai ana tsammanin da cewa abu talha a hankali allah ya kara mishi yadda ya fi kowa kuɗi a madina yana da wata gona da ake kira tabiru a duk cikin gona gonakinsa ta fi kowace girma ta fi kowanne yawan dabini ta fi kowanne albarka har manzon Allah yana zuwa ya shiga wannan gonar ya huta a janyo masa ruwan rijiyar ya sha saboda dadi. duk gonakin ya fi son tafiye da kowa Ya ce lokacin da Allah ya ce lan tanalu birra hatta sun fi tuhibbun masu yace ya zo ya ya ce rasulullahi Allah ya ce ba za mu samu aljanna ba sai mun bada abin da muka fi so ya ce ya rasulullahi duk dukiya ta na kusan biyu a fiye da kowace ya ce ya rasulullahi na bawa Allah da manzon ai duk abin da aka ga dama da da ka yanzu muna buƙatar biyu na kowa daga cikin na ƴan agaji su zaga bari mu gani wa'azin ana ɗauka ko kuma ji kawai ake yi ina yan agaji malam ya ba a tashi a zaga a sa hulina bari mu ga biyu hadin kowa in kuma an yi abin kunya to mutum shi da Allah kowa ya saba da biyu hadin wataƙila kuma sai an zo lokacin da za mu dinga rufe kofa duk wanda ya shigo sai ya saka sannan zai in ka yin aikin kai ta lallabi a sai yi ba gata a tilasta ka kai ana yin haka kuma mu samu lada sai mu sa a rufe waɗancan ƙofofin guda biyu ya zama na wannan shi ne exit mu sa ƴan agaji a nan mu sa ƴan agaji a nan duk wanda bai saba sai dai kwana a masallaci kuma ba za mu kawo kayan mu daga ba mutum ya yi ɗore ya ƙara wucewa sai an dinga yin haka aikin yana da yawa wallahi alkhairin muke yi wa juna fasayi alkhairin muke yi wa juna kwaɗayi kuna ganin kamar ina matsa muku wallahi za ku tabbata ina muku gata ranar alkiyama za ku ce dan banzan nan da yake matsa ce min yau ga alkhairin kuna gani haka ne kun san ce ba ka ganin alkhairin wanda ya tilasta sama kai alkhairi sai babu shi to din ranar da aka ce babu abba abdallah gwane kila an je gaban Allah kaga an baka wani CA wanda ya ma karfin su kenan gaba daya a ce Allah na mai a ce na marayu ne da aka tilasta na kadin gaba da sadaka ana sai a ce wannan yana kan mutum to da haka da Allah mai hakuri in an tilasta mun san ana fama da yanayi amma dai dole ce yaran in ban yi musu ba babu wanda zai yi musu in ban yi musu ba babu wanda zai yi musu muna ganin yadda rayuwa da tarbiyya ta kafar duk bankin sun nan da waɗanda suke kidnapping mutane in muka zuba yara ne kanana shekara sha takwas sha tara ashirin sha biyar ko yanzu idan ka je station station in ka je sun prison za ka ga yara ne kanana sun taso ba da iyaye su saki ba a kula da tabi'a su da muhammadu su da tarbiyyar su sun lalace sun zama mutanen banza to ko din mu maganta wa kanmu wannan matsalar ya kamata mu yi wa kawunan mu gata mu yi wa waɗannan yara اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واصلح بارك الموحدين واحمي فضل المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من حقق واتقاك وشرف وتقى يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر اعمالنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته